amma sai iyaye ta tafi a'a ba su yarda ba wai sai ka gama idda ta zai ta wata aure sai zai ta wani auren to a nan shi ma yake ya saki matarsa da yi bayani saki na ɗaya kenan ko na biyu ko na uku ba shi dai saki na ɗaya ne ko na biyu ya ce ya sake ta kafin ta gama idda ai tana matarsa ce ce ya dawo da ita shi kenan akan haka iyayen ta ba su da haƙƙin da za su je su ɗaura mata wani aure in wata matsala ce ke ciki suke ganin ko cutar da za a yi ko wani abu ne sai su je alkali ya warware musu wannan matsalar yadda za a yi amma matakan tana cikin aure ba za a daura mata aure ba ko shin ko ya halatta musulmi ya auri wace ba musulma ba kuma su zauna hakan nan tana kirista kai kuma kana ci gaba da musulunci musulunci ka ita kuma tana nan kirista kuma take eh ta musulunta za a iya ci gaba da wannan zama eh a shari'ar musulunci ta baka izini matukan ba ya ce ko ba kiristiya eh, ba na sariya za ka iya auren ta tana kiristanta ta kai kuma kana musulmi su tashi da je coci kai masu tashi da je masallaci wannan kuma yace السلام عليكم ورحمة الله من هو المؤلف ويسوى نين المؤلف إنما الصدقات والفقراء والمؤلفة قلوبهم ويسوى نين وإن أكين في مسلمين كوكو آآ وإن با مسلمين أكي سونك مسلمك ما لما يسي إذن في سكا قدابي ويسكتي وإن با مسلمين بني أكي سونك مسلمك ويسكتي آآ دا مسلمان دا سكا مسلمك ينزي ينزو أنا شكا كنت ذو سيرجا من ذا الله يكسن شيئا ربا إن كوتاتا ذو مسا سيربا يبا وإنسو يتي نكم با وإنسو na kyale wa'ansu wa'anda na kyale ba ban fi son su bane a'a na fi son su amma wa'ancan ina so in kare musu imani yasa mu'allafa kulubin ya hada mutum biyu wayanda ba musulmai ba ake son su musulunta da wa'anda suka musulunta ake son a daura zuciyarsu a cikin musulunci to wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla bid'atin dalala wa yana sai ya samu cikakken bayani an ce kulli kulliya kulli juz'iyya mutum ne yake kan nonon matarsa kuma sha sosai kamar yadda dan yake sha menene matsayin aurensu wassalam wannan ai mun bada bayani shekaru da ke ko akwai yana bukatan bayani ne baya bukatan tsarin bayani ko eh? wanda ba wanda ke nan yayi sama wanda baya gaskiya a maimaita eh to dama matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matan su kuma sai da suka kari juna ilimi a cikin wannan matsalar amma ijma'in a'imma a'immatul arba'a da maliku da shafi'i da abu hanifa da imamu ahmad da wani duk sun tabbatar da cewa shayarwa baya daukan hukunci haramci bayan shekara ma'ana duk sa'an da mutum aka ko dan yaro ne bayan ya shekara biyu ko ya sha nono mace aka ce wannan ba zai ɗauki hukuncin shayarwa sai dai kabannin shekaru biyu to ina aka samu sabani shine wani ne da girmansa ya zo ya faɗa ma manzon Allah mace ta ce wane yana shigowa waje na ni kuma kaza kaza sai manzon Allah ce ta ki da shi sai ya haramta gare to shine malamai suka ɗauki wannan akan wannan nace shine ita nana Aisha ta ce ko mutum ya girma ya sha nonon matarsa ta haramta kenan sai ummu salama da sauran matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baki ɗaya da ijma'in malamai suka ce wannan baya haramtawa baya haramtar da mace zuwa eh, eh, mutumin da ta nononta balle wannan ma ai matsalar ta shallake haka mutum ne ta halatta ya aure ta ya aure ta matarsa ce kuma zai ta nononta yaushe kuma za a yi zancen haramci dukkan sun ijma'i cewa shayar wanda ke haramtawa shine shayar wanda jinjirin yake kafin shekara biyu kuma ya sha tsotsa so biyar sa'annan kuma shayar wanda ke taimakawa ta ya samu rayuwa ginin jiki ya girma amma mutum ya gama rayuwarsa ya girma ya girma har ya girma ya shekara sun ce shekara biyu to wannan ya shekara biyu biyu biyu to goma sha biyar yanzu za a yi zancen kuma wani haram sa'annan kuma wannan sha da yake ba wai yana sha bane don koshi ko don yunwa ko don menene yasa wa'annan ba su hana Allah ya sa da yana ba ta abin da zai ishe ta abinci ko eh ya ce yana sha in ya sha ko ya ba ta abinci ba ya ce fa zai mata abinci eh eh to ba ta babu kaulihi babin fadar Allah madaukakin sarki sa'annan kuma ai mun ce duk wanda ya aika tambaya bai ji an amsa ba ya zo mu ya hadu da ni ya tambaye za mu tattauna ba ko menene yake bukata a zauna wai wasu matsalolin mun ba da jawabi wai wasu matsalolin kai ne kake bukata wani baya son ya ji wannan zai ranki zai bace wata shine duk abin da zai bayar zuwa suna eh, kashe kashe ba. babu qaulihi babu fadan Allah madaukakin sarki laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansari الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يتزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم صدق الله العظيم يتي لقد تاب الله اللام لام الابتداء كينن كو كنا منين قد قد حرف تعقيب أي أيوة وأن حرفا in ba kwarewa ya kai cikin haruffa sanin ma'anonin haruffa kuma da marji'in zamiri ba to duk sa da kake karantarwa kai da kanka sai kana fadar abubuwa suna saro da juna ko ko na kana kana wahali yasa sai ka karanta harufa ko wani harafi ka san ma'anar wannan harafi ka san me take nufi menene da menene sa'annan kuma in maganganu suka zo baki daya ka kware cikin sanin kowanne zamiri ina zai koma to sai ka magana suna cika lafiya lafiya amma in ka kware cikin wannan ba sai ka dauki wannan magana ka dauki zamirin wannan ka ba wancan ka dauki sai ka ga magana kuma zai al'amari ya dabu mun gane ku to Allah mun zai zama wani mai kenan lamun rifti da kenan ku harfu tafsir taballahu Allah madaukakin sarki ya gafarta taballahu Allah ya karbi tuba alan nabiyyi wal muhajirina da muhajirai mutanen makka kenan da suka hijira zuwa madina wal ansari da lansarawa to amma sai ce allazina tabauhu waɗanda suka bi shi abaniyar shi ittaba uhu raji'un ila man ila nabi ko ila nabi ko allazina tabaruhu fi sa'at fi sa'at al mun gane ku Allah madawaci sarki komai yake da hikima yace Allah ya ce Allah ya ya ya ce ma annabi da muhajirai da nasarawa sai bai shuru ba muhajirai suna da yawa kuma da yawa nan kara suna da yawa kuma su da yawa to sai ce allazina ismul mawsul kenan ko ittaba'uhu silatul mawsul jumla sifa lil ansar muhajirin wal ansar ba dukkan lansarawa ko muhajirai ba a wannan magana ana nufi da wani lokaci ne mahsusi sanannen lokaci ayyananne fi sa'atil usra waɗanda suka bi manzon Allah a wannan lokacin da aka shiga cikin tsanani shine za a je yaki tabuka ga ga nesan wuri ga tsananin zafin rana ga fatara ga talauci ga babu ruwa tsanani goma sha biyu sa'an nan kuma su a inda suke shine lokacin da za lokacin da za a girbi amfanin gona a rannan ne sai na Usman ya bayyana jarumtaka ya bada abar hawa dubu ya bada kaza ya bada kaza saboda tsananin kishin ruwa da suka ji har sai su yanka rakumin su a soke rakumi a fasa a burma cikin sa rakumi yana ajiyar ruwa ko cikin sai a sha ruwa suka kishin ruwa ya musu tsanani suka roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya kaga hannu roki Allah sai Allah ya sauka musu ruwa daidai da inda suke su kai yace min ba'di ma da taziqu qulubu fariqin minhu bayan waɗansu ko wata kungiya a cikin su zuciyar su ta zo ta karkata saboda tsananin zafi saboda tsananin tsanani wahala in ba imani ya kai inda yake ba sai mutum ya zo ya dan ya wasa da hankalinsa kun mata ba a laifi sa’an nan ya yafe masu ya karbi tubansu ne ina hobi lallai Allah maɗaukakin sarki a eh, ra’ufun rahimun a rafatu a bulaguni na rahama mana Allah maɗaukakin sarki ne jin kansu ne kuma mai jin kansu ne ra’ufun da rahimun suna laki ne guda biyu nawa na Allah maɗaukakin sarki za mu zo mu ga kuma Duk cikin halittar Allah wa ne Allah ya karrama duk baki ɗaya babu wani makaluki da Allah ya karrama da waɗannan sunan naki guda biyu a jere tsayawa inda yake ne haka ne ko قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس قال أحمد وحدثنا عن بسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن ابن كعب قال أخبرني عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه يتي يا كفنتي شيني جابورا كعب أتشين أن كعب شيكي جنسا ألوكسين دي مكوتي حين عمية قال شيكي سمعت كعب بن مالك في حديثه يتي ناجي كعب بن مالك ليكي بعد لابارنسا وعلى الثلاثة الذين خلفوا قال في آخر حديثه إن من توبتي da yace Allah ya yi ma annabi kaza kaza gafara da shi da waɗanda suka bi da kuma wahalar ala salatati allazina kullifu da mutane uku din nan da su je ka zo buka ba ko kuwa waɗannan mutane uku da aka jinkirta al'amarin su shine ka'abu dan Malik da aka ba shi albishir cewa an yafe masa Allah ya gafarta masa shine yace ya tuba yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin tuban da zan yi ma Allah godiya ma Allah an an khali min mali sadaqatan ila Allah wa rasulihi sadaqatan ila Allah wa rasulihi yace zan ɗauki gona ta ita ce dukiyar da ta fi soyuwa zuwa gare ni na ba da ita sadaka zuwa ga Allah da manzansa فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله صلى الله عليه وسلم يتي امسك بعض مالك وهو خير لك كما قال الله يتي ا ا با دكا زaka dauka ka bayar ba ka rike wani yafi maka alkhairi sallallahu alaihi wasallam ai ne ma'ana bil mu'minina mun gane ko babu yace wani babu salafati الثلاثة الذين hatta حتى daqat alaihim al-ard har sai da doron kasa duk da yalwar kasa take da shi sai da sai musu kunci suka rasa inda za su saka kansu bima rafu wa baqat alaihim anfusuhum zukatan su kuma suka yi musu kunci ma'ana al'amari ba dadi sun rasa yadda za su sa kansu a cikin da za su yadda za su yi da kansu a cikin duniyar nan wa zannu alla malja'a min Allah illa ilayhi wa zannu ay alimu لأن الظن من الأضداد تأخذ معنين متضادين تقول ظن كذا بمعنى الظن وظن بمعنى علم وأيقن وظنوا أي علموا وأيقنوا أن لا ملجأ من أي لا مفر من الله إلا إليه ظنوا أي أيقنوا من ذلك لأن مراتب العلم مراتب العلم كم ست النسبة إما أن تكون مجزوما بها أو غير مجزوما بها أما النسبة المجزوم بها فهي ثلاثة أمور العلم التقليد الجهل أما النسبة غير مجزوم بها إما أن تكون شكا أو ظنا أو وهما فما هو العلم؟ العلم هو إدراك نسبة مجزوم بها واقعية وعليها دليلها مثاله الله واحد هذه نسبة ندركها ونؤمن بها ونتيقن على صحتها هي واقعية في نفس الأمر نملك عليها دليلها ما هو الدليل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لو كان فيهما آلهة كل هذه الآيات دليل على أن هذه النسبة المجزوم بها واقعية عليها دليل أما التقليد فهو إدراك نسبة مجزوم بها واقعية ولكن لا أملك عليها دليلا إلا قول الأستاذ أو العالم أو الشيخ مفهوم؟ هذا هو التقليد أما الجهل وهو إدراك نسبة مجزوم بها غير واقعية إنما هو إنما هي غلط هذا هو الذهب أما هذه هي النسب النسب المجزوم بها أما النسبة غير مجزوم بها إذا استوى طرفاها تقول شك شك شك تقول ماذا شكا أو شك تقول هذا شك <laughs> دخول هذا شك وإذا ترجح أحد طرفيها تقول هذا ظن والطرف المرجوه هو الوهم من قال وظنوا أن مرجع من الله إلا إليه suka sani suka yi sakankance cewa babu mafaka babu makawa babu inda mutum zai sa kansa daga Allah illa ilaihi ba yadda za a yi ka tsere ma Allah ba yadda za a yi ba yadda za a yi ka samu mafaka daga Allah sai dai illa ilaihi sai dai ka sheka ka dawo ka koma ga Allah duk inda za ka sheka ka tafi mulki ne ilimi ne sarauta ne dukiya ce isa ne duk abin da za ka ga cewa zai maka wani abu la malja'a min Allah illa ilaihi sai dai ka koma ga Allah da tuba da ibada din tisalil awamiri wajtina bin nawahi to shine ka samu tsira kenan kai hankali kenan thumma taba alaihim sai Allah ya musu gafara li yatubu ayyadan su dawama a cikin neman tauba inna Allah yace Allah madaukakin sarki huwa tawwabur rahim shine mai karban tuban bayi mai yawan jin kai قال حدثني محمد قال حدثنا احمد بن ابي شعيب قال حدثنا موسى بن غايان قال حدثنا اسحاق بن راشد ان الزهري حدثه قال اخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب بن مالك عن ابيه قال يتي يا جدك ما هيتي سميت أبي كعب بن مالك وهو أحد الثلاثة الذين شيب عليه يتي ناجم هيتينا shine yana cikin ɗayan mutane uku da aka yafe musu أنه لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط غير مرتين yace tun da yake bai taba kin zuwa yaki tare da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai dai so biyu kadai ghazwatul usrati wa ghazwati badr yakin tabuka da yakin badr qala yace fa صدق رسول rasulillahi sallallahu alaihi wasallam duha yace da waɗansu suka zo manzon Allah ya dawo ni ya hana ku zuwa ne suka yi ƙarya suka faɗi abin da ba shi ne haka ba manzon Allah ya kale su shi kuma sai yace ni dai na ɗauki alkawari duk yadda zai zan faɗa manzon Allah gaskiya da al'amari ne mun gane ko da ƙarya ta tsirar da kai wanda gaskiya ta ta sa yi tuntubi ko ya ba za a ce gwanda gaskiya ta kare kai ba gwanda gaskiya ta ladabtar da kai ba haka ba gaskiya tana kare musu? ba ta kare musu. ko sai dai ta yi ma imtihan ko duhan yace lokacin duha wa kana to sai yana da labarin manzon Allah yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kallama yaqdamu min safarin safarahu illa duhan yace duk sa'an manzon Allah ya tafiya ba zai dawo gida ba sai lokacin duha in an zo ma dab da shiga gida ɗaya gari in dare ne ma sai a kwana da safe sai a shigo lokacin kwaha a shigo gida mata sun kisa mace ta shirya ba za a zo a tar cikin wani hali ko a zo da daddare a tar ta je gidansu rai ya shi kai a'a sai a kyale sai da safe da lokacin kwaha kowa tana gida ta shirya tana zaune ko وكان يبدأ بالمسجد فيركع ركعتين yace manzon Allah ya kasance in ya dawo daga tafiya in ya shigo gari farkon abin da zai sai shiga masallaci ɗakin Allah ya je ma Allah godiya in ka tafi ka dawo lafiya ba sai Allah ya ga dama